dai ayar tana magana ne game da waɗanda suka zauna a garin مدينة kafin suwa kafin muhajirun kafin waɗanda suka yi hijira daga makka waɗanda suka zauna a garin madina kuma suka yi imani a gabaninsu gabanin almuhajirun ake nufi har ma idan ba ku manta ba mun ga yadda sayidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yayi wasiya ya yi wasiya ga duk wani halifa wani jagora da zai zo bayan shi ya ce ka kula da lamarin almuhajirun al'awwalun wanda suka yi hijira tun a karan farko wanda suka yi hijira na farko ya yi wasiya da a karrama su a girmama su sa'an nan ya yi wasiya game da al'ansar su mazauna garin madina da cewa duwanin halifa ko shugaba da ya zo su wanda ya kyautata cikinsu ya karbi wannan kyautatawar tashi wanda kuma ya samu tuntube ya yi kuskure to ya yi afuwa game da wannan kuskuren nashi محل الشاهد a آير يحبون من هاجر إليهم domin karkashin babi ne na falalar soyayya don Allah ba domin a rayuwar duniya kawai ba na kyauta zato waɗannan ayoyi guda biyu muka karanta za mu shiga hadisi na farko a cikin wannan babi hadisi na 375 a cikin riyadu salihin yake wa an anas radiyallahu anhu an النبي sallallahu alaihi wa sallam قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وأن الحديث kamar yadda kuka gani an karɓo shi daga anas ɗan malik Allah ya tsara masa yarda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce salatun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان abubuwa ne guda uku wasu siffofi guda uku duk wanda suka kasance a tattare da shi man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman zai samu ɗanɗano na imani da su abubuwa ne guda uku duk wanda ya dace da su to zai samu ɗanɗanen imani nan ba maganar ɗanɗanen gishiri akan harshe ba ko magi ko wani abu mai daɗi a'a ɗanɗanen da ake magana duk ya fi waɗancan abubuwa. domin galibi ai dandanan da muke ji a harshenmu yakan zamto ma cutarwa gare mu da yawa yanzu ɗan adam abincin da zai ci yana fifita daɗin da yake ji a bakin shi alhali kuma cutar da shi yake abinci nawa ne yanzu abubuwan ɗanɗanon nan da ake kawo mana galibi a harshe za ka ji daɗi amma kuma cutar da kai suke yi cutarwa suke yi shi yasa idan kana yawo ka tafi wasu ƙasashe za ka yi mamaki yadda mu ake zuwa a yi baje kolin abubuwan da kashe mu suke yi abin za ka dinga jin takaici amma za a ga nan kowa yana baje kolin shi wani ma ya a yana jin gardi ya ji gardi kuma cututtuka su da bai shi to nan ba wai irin wannan ɗanɗanan ma ake magana ba ɗanɗanan imani ya fi ƙarfin wannan ba za ma ka misalta shi ka daidaita shi da irin wannan ɗanɗanan ba wanda shi yakan iya zamtowa mai daɗi a kan harshe amma yana cutarwa ba wai yana nufin kowanne ɗanɗanan ba ne za ka ji daɗinsa kuma ya cutar da kai amma shi dai na imani matukar ka same shi to amfanar da mutum yake ba maganar cuta to waɗannan abubuwa guda uku idan mutum ya same su waje da bihin na halawatar imani ga sunan na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamto Allah da manzanshi shi su suka fi soyuwa su ya fi ƙauna a zuciyarsa su ya fi ƙauna sama da wasunsu Ka nan a iya cewa an sanya Allah da manzan shi a gefe ɗaya sai kuma ka sa duk wani abu da ba su ba to ya zamto ka fifita ƙaunar Allah da soyayyar Allah da kuma ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi da soyayyarsa ka fifita akan ƙauna da soyayyar kowa أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله قاسفة تبيو يكونتي وني يسوني وني كونت سبا باوينا ƙaunarsa ba ba wai wannan siffa ta biyu kenan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah sai siffa ta uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kyamaci komawa zuwa kafirci ba'da an anqadahu Allah min bayan Allah ya tseratar da shi ya kubutar da shi kama yakrahu an ya'u yuqzafa fi an-nar kamar yadda yake kyama yake kin a jefa shi cikin wuta muttafaqun alai al-imam al-bukhari da muslim suka yi ittifaki wajen fitar da wannan hadisi idan muka lura a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna mana hanyoyi guda uku ko wasu siffofi guda uku sune mafi mafifitan siffofi na imani a'la sifatil iman duk wanda Allah ya datar da shi ya same su to zai ji ɗanɗanon imani kuma kamar yadda kuka ji ana jin ɗanɗanon imani a zuciya kamar yadda ake jin ɗanɗanon abinci a kan harshe nan an an misalta maka ne amma ba wai ana nuna maka daidai ɗinsu ba ba daidai suke ba amma domin a kusanto maka da ma'anar ka fahimta abinda kake gani yau da gobe kake ji sai aka buga maka misali da shi ai kamar ganin Allah baraka wa ta'ala ne a ranar gobe kiyama cewa muminai za su ga Allah Allah ya sanya mu cikin kamar yadda ake ganin me wanda a wani dare daren sha hudu lailatul badr kaga ai nan ba wai ana kwatanta maka abin da ake gani ne da abin da ake gani ana kwatanta maka gani da gani ban zan ko an fahimci wannan ba ba wai ana kwatanta maka Allah bane da wata ana kwatanta maka ganin wata ne da kuma ganin da za a yi wa Allah domin kada wani ya yi kuskuren fahimtar cewa misalta Allah ake ko kwatanta Allah ake yi da halittar shi a'a ana kwatanta gani ne da gani ba wai abin da ake gani da abin da ake gani ba wa illa wadda ai eh, halitta ce cikin halittun Allah kuma da wannan ne za mu sake fahimtar eh, maganar magabata na kwarai cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu a ko'ina yanzu da za ku wata za ka gan shi a nan a daren sha hudu kana ta tafiya zai sabin kare za ka yi ta gani shi ka tafi kano ka tafi abuja ka yi har ka dangana da nijar ba shi bane za ka dinga gani to shin yana tare da kai ne kana taba shi to me yasa halittar allah da ana cewa tana tare da kai a ko'ina wani kuma ya zo yana inkarin cewa allah yana tare da kai a ko'ina wata halitta ce bacin halittun Allah kai ta yawa tana binka ko'ina kuna tare amma an ce ma Allah yana tare da kai a ko'ina kuma kana so kai kore kana inkari ne ne ne na ai ba wani abu ne mai nauyi kuma wata da ake kake ganin shi nan ai ba tilar zan kashi ga bayan gida ba a ce kuma ya bi ka ban ɗakin to me yasa ka ne za ka yi tunanin cewa wai bari ka tsarkake shi da haka cikin sauƙi Allah ya ce ma ka zane kawai ka yi imani ka karɓa amma an ka ce za ka yi ta ƙoƙarin wai ba da kariya bari ka tsarkake wa za ka tsarkake ba shi ba ne dama ya shi ya san kan shi kuma ya baka labari game da shi to kai wacce ma kuma za ka yi kawai ka ba da labarin shi yadda ya bayar din ka huta amma an ka ce za ka yi ta katsalandar ka shiga abin da ba naka ba ne da kutsawa da abubuwan da babu ruwanka to ka dinga wahala kenan shi ya sa maganar rai ba ana ta magana akan ina rai yake ba duwanda yadda yake ta wahalar da kan shi ba zai gano ba sai dai ta ce ma alamar kaza alamar kaza shi sa za ka samu wanda suka kusa a maganan arruh za ga an samu saɓani wajen maganganu dubu 1,800 ta ga wahalar da kai kisa Allah ya sauƙaƙe mana wa ya tsalo na ka'anin roh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يا ابن ذاك هي فهمتك هنا روح من أمر ربي كما سيأتى فهي كرفة علم فدأك باك كتني با وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنك زكي ذاك جيك تشي باب دباب روانك كبتا shi yasa magabata na kware suke yin gargadi game da haka akwai abubuwan da la ya'ni min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni kada ka matsa wani kaji ya zo yana tambayar launin launin karan ashabul kafi ina wanka Allah dama bai ba wannan yake bukatar ka fahimta ba ba maganar launin ake ba ka shagaltar da kanka cikin abin da bai da amfani ko ka ji wani yana cewa to kafa shi ta dama kafar tana wajen kogon ɗaya kafa kuma tana ciki to dama wa ya fada ma maganar ƙafa ake so ka fahimta ayar sakon ba maganar ka wahalar da kanka ba ne, ko launin shi ko menene sakon ya riga ya isa da Allah yana son ka san launin zai baka labarin launin amma sai ga an zo ana ta bayani wani mako tafsiri za a sai a minti talatin ana faɗin abubuwan da bai da amfani ana wahalar da kai ma annabi sallallahu alaihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hada la ya'nika la ya'ni to mu koma maganar da shi hadisin na ka wancan misalin ne domin mu gane bambancin ɗanɗanon da aka faɗi ɗanɗanon imani ba tilas ya zamto daidai ɗari bisa ɗari da ɗanɗano na abinci ba an kama misali ne dan ɗanɗanon imanin idan mutum ya kai wani mataki sai ya ji kamar tsuntsu yake ana karatun alkur'ani ko idan ana faɗin wasu abubuwa na addini na yi wa Allah ɗa'a ga suna zaune da wani waje ɗaya amma wancan ya ji ɗanɗanon sai ya ji kamar ya tsalle saboda yana rayuwa a cikin wata duniya ne da Allah ya buɗe mishi ita wancan kuma ba a buɗa mai rayuwar ba don bai samu ɗanɗanen imanin ba to ga hanyoyin da ake samun ɗanɗanen imanin ya zamto ƙaunarka da Allah da manzan shi tana gaba da ƙaunar kowaye da koma menene shi yasa zukata idan suka tsarkaka daga cututtuka na shubuha da cututtuka na abubuwa da aka haramta sai ga mutum ya samu imani hakan nan idan mutum ya samu ɗanɗanin imanin nan ibada ma idan ya shige ta daɗi yake ji shi ya sa za a ga wanda Allah ya hore mai imani a zuciya ya samu ɗanɗano dan ana cikin sallah baya shiga cikin wata damuwa kaji yana wani kul a'udhu bi rabbin nas za a karanta amma sai ya ji kamar limamin ya jima ya karanta musu shafi ɗaya da rai eh, wani za a karanta was sama'i was tariq a sallar asubahi ya dinga mita kenan wani sabbi hisma rabbikal a'la ba wai bai da lafiya bane ba na gangar jiki da zai ce to akwai nauyin jiki a'a zuciyar ce ba ta da lafiya kame dai ake an karanta sabbi hisma rabbikal a'la ai muraja'a ma aka ma an karanta was sama'i was tsari an karanta wani tabbaci da za ka ji an karanta amma yana ganin ai me yasa a dan karanta inna tsaina mana ko ina su a jaa nasrullahi ina su wal sai suna da girma amma saboda wannan rashin dandanan imanin Allah Allah yake kawai shi a gama a yanke fita amma wanda ya samu dandanan imani a lokacin yake sake samun jin daɗi da kwanciyar hankali idan an kammala sallar ko nafila zai za ka same cikin nutsuwa yana jin daɗin munajati da mahalikinsa wannan eh, na kawo mana misalan ne domin mu fahimci hanyar tana da ƙarara take idan kuma mutum yana so ya neme ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ga dai wannan siffar ya zanto ƙaunarka da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da kaunar kowaye take saka dan wani ya kawo wani abu ko ya bada wani abu ko yayi wani abu matukar zai taba addinin Allah to zaka ajiye shi a gefe a'a kaza fa wannan ba daidai bane domin kaunarka da Allah da manzon shi tana gaba da kaunarka ga koma wane ne an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma to ya ta yaya ake san Allah wani zai so yanzu ya shiga cikin saba wa Allah da ya shiga sharholiya ya yi abubuwa marasa kyau to yanzu yana so ya raya ƙaunar Allah a zuciyarsa ba lokaci ɗaya kyau ake samun wannan ɗaukakar ba Ai matakai ne akwai islam akwai al'iman akwai al-ihsan mata maratibud din din kenan shi ko sahabbai wasu da suka musulunta ko mutanen karkara din nan qalatil a'rabu amanna ai sun zo sun yi ilanin musulunci amma da yake ba su kai wannan matakin na samun ɗanɗanan ba me Allah yake da su kullum tubi walakin qulu aslamna ku ce dai kun musulunta kuna mataki na farko tukunna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum imanin bai riga ya shiga ya samu mazauni ko mazauna a zuciyarku ba to wani zai ce wacce hanya zan bi ana ana son Allah ne ta hanyar sanin Allah ana son Allah ne ta hanyar sanin Allah ta baraka wa ta'ala to ta yaya ake sanin Allah ta hanyar sanin sunayen shi da siffofin shi an gane da kuma tunani da nazari cikin halittun shi misali ka san Allah sunan shi as-sami' cikin sunan shi akwai as-sami' ko sa'annan as-sami'u yana kunshe da siffa ta as-sam'u siffa ta ji to kaga abubuwa guda biyu sun hadu ka san cewa suna ne na Allah sa'annan ka san cewa Allah ya siffanci da siffa ta ji to wannan ya ƙara maka sanin Allah duk inda kake kana jin cewa Allah yana jin ka Allah yana jin abin da kake yi za ka kiyaye dokokinsa ba za ka ce yanzu ai ba na garinmu na yi balaguro na je siyo kaya nan bariki ne saninka da sunan astami'u ya tunatar da kai cewa fa Allah yana da suna as-sami kuma yana kunshe da siffa ta as-sam'u yana ji wannan yana ƙara wa mutum sanin Allah da kuma soyayyar Allah al-basir sunan Allah al-basir suna ne sa'annan yana kunshe da me siffa ta gani kaga duk inda kake kana ji cewa Allah yana ganin ka sannan tafakkuri tunani cikin halittun Allah ana so mutum wani lokaci ka zamto ka zauna kawai za ka iya zama ka dinga ka kalli sama ba sai mutane suna tare da kai ba akwai bawan Allah da ya rasu Allah ya ji kanshi da rahama shekaru wajen goma sha tara da suka wuce yakan zauna kawai idan ya zauna ko ga yana ta kallon sama wani ya zo zai ce ya gauti ne amma ta ga abin yana tsara wa mutum ƙaunar Allah da son Allah domin ka zauna ka yi shuru kana kallon yadda Allah ya shirya halittar sama da kuma babu wata tiraku da suke rike da sama Allah ya turo girgije ya taru a wani waje amma ba zai saukar da ruwan a wajen ba sai wani wajen da Allah ya nufa wannan ma yana ƙara wa mutum sanin Allah da kuma san Allah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab da kuma inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فكيف لتوني إن ألا تبارك وتعالى توين نزري أسكنس ينا كارا ومتنسن ألا دكما كونر ألا دسون ألا <laughs> كوها لتا ينزد ذاك سامو likita da yin imani da kuma yake tsoron Allah wallahi za ka samu da bambanci da wanda bai san ilimin likitanci ba domin shi ya yanka ɗan adam ya san ciki da waje na halittar Allah tabaraka wa ta'ala sinadarin da yake jikin ɗan adam jijiyar da ana kama ta jikin ɗan adam yanzu sai ya rikice ya san lagon da yake tattare da ɗan adam kaga ai da bambanci da wanda bai sani ba a wani likita da aka mai tambaya ina zaune wani ya tambaye shi sai ke ce mai likita ka yi haƙuri ina so maka wasu tambaya ya ce da shi likita yanzu kai da aikin likitancin nan da kai shekaru masu yawa wajen talatin da wani abu gashi kana feɗe mutane kana ganin sirrin wannan halittar don Allah idan aka ce ka sake yin ka ƙara wani abu a cikin wannan halittar da Allah ya danke kuskure zai yi ya ce wane kai ka ganin abin da ya sana ce likita mai imani domin akwai wayanda su ana karantar da su kawai su ci gyaran za su kai mu don ba a kafa musu ilimin akan cewa Allah ne mahalicci ba shi yasa za ka ji wata a yammacin duniya in ya ƙure ma zai gaba Allah yana ganin aimuni zai zo za a yi ma zai aiki a kowanda na sani yakan zo najeriya nan ina jin eh, awa biyu yake yi a shekara idan ya biyo duk za a yi bukin wani shahararren likita ne a duniya idan ya zo ya awa biyun ya wuce sai wata ƙasar kuma to har da kai ga tunanin in an zo ma sai ce to na ba ku tabbaci kashi casa'in da wannan zai rayu na mai zai rayu kaga nan ko da akwai kwarewa din akwai alamomi wanda ya imani ba zai dinga wannan tinkawon wa Allah ba kullum zai yi ƙoƙarin komawa ne ai Allah ne Allah shine mai waɗannan abubuwa amma ba imani har da ƙarshe ma ya fara cin gyaran da ƙarshe koma yana bautawa ma zuciyarsa shi yasa za ga wani ya ƙure a harkar likitanci amma yana bautawa saniya ya gama kewaye kewayen sai ga yaji yana durkusa mun yaga ana yanka an yanka saniya ya ta kuka an taba mai Allah shi kaga wannan tabewa ne shi yasa nake to likita wanda Allah ya taimake shi da imani shine zaka fi wato zaka fi eh, samun sanin mahalicci sosai a tattare da shi domin kullum yana ta'amuli da halittar Allah nan Allah ya yi halitta kuma ya kyautata halittar Allah ya samu dace yanzu halittunmu nan ko kai da za ka zauna ai idanka sinadari ne a ciki wani sinadari ne Allah ya sanya a cikin idan in ka taba ka ji ɗanɗanen gishiri ko wani abu ya shiga idan bai fita ba kana bacci in kawai gari sai ga ya fito a kwanza wane ne ya sa wannan sinadarin da zai kashe ƙwaron da ya shiga Allah ne to tunani a irin wannan yana sake sa mutum ya san Allah kuma ya ƙaunaci Allah ya so Allah duk kuma wanda ya so Allah zai fifita abubuwan da Allah yake so sama da abin da wani yake so sai ya samu wannan أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما sai آه، تبيو ta biyu sha dama soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ita takan kai mutum zuwa ga yi masa biyayya ba wai ka ce kana tsaunar shi kullum ba a koda yaushe amma duk abin da aka ce nashi ne ko shi ya ce a yi kullum kana takewa wannan ba tsaunar shi take ba ba soyayya ba ce ta gaskiya lauka na hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda da gaske kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama za ka dinga mishi biyayya ko da kuwa abin baka saba da shi ba ko da kuwa abin mutanen unguwarku ba su saba da shi ba rashin saban shi ba shi yake nuna cewa ba addini ba ne don ba su saba da shi ba shi yake nuna cewa ba addini ba ne yanzu tarbiyyar 'ya'ya da ake yi da misalin sanya tufafi da sauransu ai akwai yadda ba za ka ce kana kauna annabi sallallahu alaihi ba amma kullum iyalanka cikin tsareci suke kai za ka saya musu ma kuma idan tarbiyyar ta lalace a magana ka ce kuma kana ƙaunar shi to ko kuwa kana ƙaunar shi to ba ƙauna ta gaskiya ba ce kai fa za ka sai kayan da za a sa ‘ya'yanka mata ka siya musu kaya na fitsara kuma a sa a gidan la'alla matar kamata saka ka ɗauke ta a bayan babur ɗinka abin hawanka ga ta cikin tsaraiki kuma an yi magana ka ce kai kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan kai kake da iko kai kake siyowa fa kai kake siyo kayan da za a saka kuma kai ne jagoran gidan to ka siyo mata tufafi ta daddama jikinta yanzu ke idan ka lura wasu da za a ba su dama cirewa za su yi kawai cirewa za su yi ɗazu wani bawan Allah shi ne na gashi kamulin mutum amma ya ɗauko matar shi ga ta a baya abinda aka ɗan tare ga sumatta a waje tufafin da ta sa ta ɗane jikinta gadon bayanta a waje ƙirjinta a waje ga ɗansa kuma ya zo ya sauke shi ga shi cikakke kamili ya sa kaya ban san ko da domin ranar juma'a ba ne ya ajiye su kaga nan a aikace ai ba maganar kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana domin ka kaunace shi ya kamata ka bi abin da yake ai dan babu inda aka ce mutum ya bayyana tsaraicin matarsa ko iyalan shi ya daina bayyana tsaraicin ko ta ɗauko ƙaton tabarau a zuwa na gan ta sa wani ƙaton tabarau kamar mai walda ku yi masu walda nan ga ɗan nasa an je an kwailin kan shi an mai irin aski na wato kana gani dai ba maganar tarbiyya ba an sa dai an kewaye gefen kan yara an ɗauko wani ƙaton takalmi zungure ne an sa mai ga mahaifiyashi shi da katon tabarau ta ɗame jikinta galan an jefa shi a nan to ta ina kake tsammani kuma a cewa ana san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kamata mu gyara ko? أن يكون الله ورسوله أحب إليه Wa سواهما وأن يحب المرء لا يحبه illa لله ta kuma ya so mutum siffa ta biyu ke ya so shi ba wai yana son shi domin wani abu ba sai don Allah domin Allah kuma idan mutum aka ce yana ƙaunar mutum domin Allah zai iya kuma sama mishi abubuwa ma na duniya mu fahimci wannan ƙauna don Allah tunda an so juna domin Allah to za ka so shi da alkhairi ma na rayuwar duniya ba za ka bari ma a cutar da shi ba idan wani alkhairi kai zai same ka za ka yi fatan shi ma alkhairin ya same shi ba shi yasa za ka samu wasu sun a yi kwaɗayin haɗa aure ba saboda wane yana kaunar wane to ina kaunar kuma jini na ya haɗu da jinin wane ai duk sakamakon kauna domin Allah ne to aka takan iya tasiri bayan an so mutum don Allah babu laifi kuma tasiri na rayuwar duniya ma zai iya bayyana a wannan soyayyar amma ba wai domin duniyar aka so juna ba shi yasa idan duniyar ta gushe ma za ka same su haka domin dama ba ita ta hada su ba suna son juna ne domin Allah an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ko kun ana kodaitar da mu ne ana bayyana mana falalar soyayya don Allah kuma ana kwadaitar da mu mu dinga son junanmu domin Allah kuma dalilin da ya sa malam ya kawo hadisin karkashin wannan babin kenan وأن ba'ada أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ta uku ya zamto yana kyamar komawa kafirci wani zai iya to aini ba a kafirci aka haife ni ba ba tilas kai ko da kana musuluncin ka yi kyamar komawa kafirci ko ka zamto kafir musamman yanzu yadda ake ƙoƙarin tallata kafirci da ƙawata shi ta hanyar satar imanin musulmai akwai barayin imani sosai yanzu ƙoƙari ake a sace imanin mutane a nuna musu kawai ai addinan ma duk ɗaya ne ƙauna ƙauna komai akan ƙauna yake ƙauna amma akwai bambanci yayi musulunci daban addinin da yahudi suke bi daban addinin kiristanci daban kuma wannan ita ce gaskiya bambancin ba shi yake nuna cewa kuma a yi fada ba in kullura ana ƙoƙarin hada abubuwan ai ba bambancin shi yake janyo faɗan ba ni abin da na imani da shi in yi in tsaya a wani profesor ina jin yanzu ya mutu shi bai yi imani ma da addini ba a nan universitin jihar nan yake ya taba samun wani wani malamin makaranta ne tsohon malamin makaranta har yau kuma yana karantarwa sai yake cewa da shi ya ce duk wannan abin da ake to kowa ya je ya riko da abin da yake littafin shi mana ai ba za a yi ta wannan rigingimin ba a yi ta fada da zubar da jini ce ku musulmai ku je ku yi riko da abin da yake cikin littafin da annabinku muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi kuma kiristoci ku je ku yi riko da abin da kuka yi imani da shi a littafin yahudi matsi to me na rigima wannan fashi ya ci bai imani da komai ba to duk da maganar ai haka take ba za a ce ni in narke a wajen cikinka ba kai ba ba tilasta ma ka narke a cikina ba amma gaskiyar da nake kyauta da zato cewa ta wace daidai sai ba hanyoyin da suka dace in nuna maka cewa na wanne gaskiya haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana amma addinin da ake tallatawa zamanin har an kai kasashen larabawa yanzu addinul ibrahimi akwai kasar da an gina ma wajajen bauta uku duk tallasatar imanin mutane ake yi ni musulmi ne ka kiyaye ka san dokoki na ka san dokokin addini na kai abokin abokin aiki na ne a wajen aiki kai ba musulmi bane in kula da haƙoƙinka in kiyaye ma haƙoƙinka abubuwan da suka shafi addini na ka san su cewa ba na ɗaga kafa a kansu ai kamar maganan ne a zo a yi ta magana wai cin naman ranar kirsimeti mutane su ta kamar ba a cin nama ai ta magana mutum sai an zo ai gashi an ka mana nama to kai ba ka cin nama ne keran tsoka uku hudun na a za ka damu kanka wai ai me ka ci ba ka ci saboda rana ce ta ibada an yanka ne domin ibada domin bauta kuma ku lura. ba fa irin kamar yadda ake maganar maulidi bane ma addinin musulunci da bambanci da na ranar kirsimeti san mai bambancin wannan ma yana sa mutane su sake fadawa rudani ku ji wannan magana bambancin wancan maganar kirsimeti da ake yanka domin ranar ba wai fa ana yi ba ne kula maganar girmama ko farin ciki da aihuwa bambancin na musulmai nan ana ƙoƙarin ma tabbatar da allantakar annabi isa alaihi salatu wassalam da tabbatar da cewa ɗane na Allah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira kaga abin da bambanci daga rana ce ta ibada shi wanda yake muke aiki waje ɗaya tare da shi wanda ba musulmi ba ya san wannan cewa rana ce ta ibadar shi ibadar da ni ban yadda da ita ba ban yadda cewa annabi isa ɗan Allah ba ne Allah bai da ɗa kuma maganar da annabi isa ya yi cewa shi bawan Allah ne yaƙinan inni abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya ina da wannan yaƙinin a zuciyata banda tantama bana shakka kuma ina son mahalicina da manzona sallallahu alaihi wasallam shi abokin aiki na a wajen aiki a ministry ya fahimci cewa wannan rana ce ta ibada shi ba zan yi tarayya da shi a wannan ibadar ba amma rana ce ta al'ada abin shi ne na al'ada ko an ba shi wata sarauta a garinsu ko kuma akwai rigima tsakanin ƙabilu biyu ƙabilarsu da wata ƙabila ranar da suka yi nasara suka eh, karɓi wani haƙƙinsu za su yi bikin wannan ranar zan mai munna saboda al'ada ce ba addini ba ne ina ma fatan alkhairi kai eh, congratulations ba yare ba ne magana ce ta yare an ba shi sarauta ko wani abu ko ya samu e, promotion a wajen aiki in kira shi na ma munna ba ina taya ka munna ne na al'ada amma wannan maganar da ake ta ranar christmas magana ce ta addini Ta'annan ƙoƙarin tabbatar wa Allah ɗa kuma kai ba kai imani a kai ba ya za ka ce ba tarayya kake ba ba taya murna kake ba wani da na wata ce take tambaya sai ta to ke ne damuwarki da maganar tsokar naman nan kwaya uku ne ke ba ke cin nama ne shekaran jiya wai a to ai tun da ni a zuciyata ba wani abin nan eh, mutum ya san me yake a zuciya sai na ce ah to yanzu ki a zuciyarki ba maganar cewa Allah ne mahalicinki ta ce akwai ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane aka aiko miki da shi ta ce akwai to wannan ba za ki fifita shi akan wannan maganar cewa ana tabbatar wa da Allah ɗa ba wai to ya za ta yi aikar aji ana kyama kada mutum ya ji at least aka sa wani turanci a ciki at least kuna tare yau da gobe a tare muna tare shekarun shekara sai wannan ranar ce kawai sai a yi haƙuri maganar nama kana cin nama me sai ka damu ka ta wancin namu abu ɗaya da aka samu fatawar malamai daga sai na alimiyar biyu talib shafa wake abubuwa na ci wanda ba na yanka ba ba abubuwa na yanka ba abubuwa na ɗanɗano haka ana iya karɓa wa illa ba wannan rangwamen ba maganar cewa wai a zo ana tarayya da har wani ma ka ga wasu na ga kwanakin nan wasu har da rawani wai an ji an ba da wani wannan duk maganar fusatan imanin mutane ne kuma ba yadda za a yi wai ka gamsar da mutum walan tarda anka yahudu walan nasara hatta a millatahu ba maganar amma in yayi gamsu cewa ranar dama ba zai tura ma text ba ba zai yasar rana ce ta ibada kai a wajen ka ba daidai ba ce to ya nemi wani abin kuma ku hada ciki na al'ada amma ba na ibada don Allah mu yi kokarin fifita wannan dandanan imanin kada duk shekara wani ya ce gashi yanzu an kama mana nama ne dan yanka abin nan guda uku yanzu abokai na sun yi cawai da Allah a ci na kawo kaya ne yanzu ina gama kawo saukewa mutanen kayayyaki. aka ce to ga nama ga abin nan ga ga su da sauransu ba kai ka gane mana apple din ne tun da ko wancan fasawar ka ci apple ji kenan amma me yake ka ci nama to ai da yake ka zane a gangara ne akwai shi wani ɗalibinmu ne eh, sudan din mu ne tare da su wanda ba musulman ba shi ya yanka mana nace to sai ne don shi yanka saboda me aka yanka ba wai maganar wanda ya yanka bane ai ranaku na yau da gobe ba muna cin abincin ba yau da gobe ta'amun lalina utul kitabe hillun lakum ta'amukum hillun lahum ko ba haka ne? wuraren da ake ci abubuwa wajen cin abinci da matasa da dama ai kana ma zuwa ka tambaya ne wani za ka samu ne ce maman wanke can zai je sharba abincin kuma ya ci naman kuma ya ci abincin ya an taba surutu kwana magana abinci ne na yau da gobe amma me yasa za a tilasta wai sai an markwada musulunci an nuna wai abokin gabar ya sanya mu a wani ya sa mu a wani wani wata kusurwa ya matse mu a kusurwar kokari muke wayan mu yi wani abu da za a gamsu wa mu ba 'yan ta'adda bane ko mu ba masu tsauran addini bane ko bai kamata abokin gaba ka matse ka a kusurwa ba kullum ka ta sauka a kan abubuwan addininka da ƙarshe har la'ila illallah zai ce ka ajiye ta amma an sallakum dinukum waliyadin in ma tattauna za da ahlul kitab wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan ka tattauna da shi ka zaɓi kalmomi kyawawa da sauransu da akwai alkur'ani da aka akwai barayin imani suna nan suna yi cikin yan jiho ɗin kusa ku sa alamar tambaya musamman mata za ku yi ta ganin yanzu ana kawo su kaza fo menene ko abin nan me yasa rasha ta yi hani ta yi kansilin ɗin da yawa NGOs domin ta gane ta wannan hanyar ake mata farfaganda ake mata kutun wila a rayuwar duniyarta to me yasa mu za mu ta ido a rayuwar mu ta addini ba kowa ya kawo kwangila ki ko sai ga ibu matan mu yu ai a talauci da wani muna magana ka san yanzu duk abin talauci to talauci sai ya sa ka bar imaninka Allah ya sa mu dace ina ganin bari mu dasa aya nan lura da lokacin mu ya Allah ya kai mu mako mai zuwa ah, ina ganin sai mu dan sake karanta hadisin sannan mu shiga hadisi na biyu Thank you. yana cewa wasu suna cewa ai mutum musulunci wa mutum yakan zaɓi abin da ya mai ko? so eh ai wannan hadisin da muka karanta dai mai aka ce mana ai ba mu muka halicci kanmu ba ko? wanda ya halicce mu shi ne ya sa mana tsari ya zamu abin in dai aka ce za ka yi abin da kake so to mai amfanin aiko manzanni an rushe ma maganar aiko da aikin manzanni da annabawa kenan inda aka ce za ka yi abin da kake so to ai abokanmu ne da aka mu a ɗan taya su a ɗan ko ɗan rawa ne ma a cocin ka ɗan rausa ya ai kwana ɗaya ko minti nawa ne ma za ka ji wani yana me a ciki inda zuciyarka akwai tsanci. duwai na wanda an riga ana ta farautar imaninsu ne in ba wasa ba kan ra'ayyar a haular hima addinin ka ba maganar musawama akai ba maganar daga kafa kamar yadda matasa suke kiya ba daga kafa a lamarin addini abubuwa na duniya a jiya duk da su waye ku je kuna neman duniya kuna abinan da su john da gladys da eh, waye dama duniyar ku ce su ma kuma duniyar kuma da allah su bi ka samun duniyar ma eh amma abin addininka ka zamto mai kiyayewa Allah ya tabbatar da mu don Allah a yi iya kokari a daina yawan tambaya abin da ka san shi wani yana so ya dan samu kawai madogara ne ya ce to tun da dai an kawo sai yanzu aka kar makalla yanzu gashi nan jewa za a zubar da shi kenan kira sai na ce to kai yanzu me kake gani to eh, yanzu dai ga zan yanzu karnuka na zan ba kenan su ci ba almazzaranci ko kulliyata ta a eh, eh, kan makala akwai almazzaranci kaga nan ba wai hukuncin yake so ba yana so ka furta wata kalma ka fuskanci fushin Allah shi kuma ya fita ya sani ai al ma haka fi nafsika wa karita an yattali shi dole yana jin wannan abin kaikai a zuciyarsa amma me yake so ya sarkafo ta kalma daga harkenka ai tazu tazu gama magana da wani a zamanin nan ma yanzu ya bude ana cikin abokan shi ne ya bude akar makalla wani kana ji kasan cikin jama'a ake inda ma ce to eh, ina ganin uziri zuwa an ji mai magana da kai zan kira ka to nan kayan ke abu domin wani sako ne yake so a karfafa shi ya sani amma kaza da kaza kamar kun taɓa mana bayani akan abu kaza ka ce hukunci ga zaga ya gama tsora ka ya tambaye ka manan gaskiya ne kawai amma ka ga ma shimfiɗa kun taɓa mana bayani akan kaza kuma kamar kaza wato ka tsara sami shi kawai Allah shi tare Allah eh, ya ba mu ikon aiki da abubuwa da muke karantawa eh, ya hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummarmu gabaki ɗaya Allah muke roƙo ya ji mu a wannan ƙasa yanayi da ake ciki Allah ya kama na ɗauki Allah ya kama na ɗauki a hawa kayan masarufi da rashin tsaro Allah mun kawo ƙarar kawunanmu ya Allah ka gafarta mana kada ka kama mu da laifukanmu shugabanninmu ka ƙara ɗora su kan hanya madaidaiciya ka shirya su ka ba su ikon aikata abubuwa da suka dace domin mu samu walwala mu tsira duniya da lahira ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين